Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Lahadi suna na Sarfi Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi sai kuma rahoto na musamman da za mu kawo muku. amma da farko sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya yau lahadi goma ga watan Nuwamba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. 'Yan Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun gabatar da sunayen shaidun da su 'yan Republican ɗin ke so su bayar da ba'asi a binciken da majalisar ke yi ƙarƙashin jagorancin 'yan demokrat na yiwuwar tsige trump kuma sunayen sun hada da na ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da kuma mai kwarmatan nan wanda aka sa yi sunansa wanda zarge-zargen da ya yi nema umul haba'isin binciken babban ɗan jam'iyyar republican a kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri david nunes ya tura sunayen jiya asabar ma ciyaman ɗin kwamitin adam shif wanda da wuya ya amince da sunayen duka masu binciken za su shiga wani sabon babi a makon da ake shiga lokacin da za su fara jefa tambayoyi ma shaidu a bainar jama'a bayan mako guda da aka shafe ana tambayoyin cikin sirri jiya asabar shugabar jamus angela merkel ta jagoranci jerin hidimomi a balin babban birnin kasar na tunawa da karo na talatin na zagayowar ranar da aka kayar da katangar berlin wadda ta raba birnin gida biyu a zamanin yakin catar baka har zuwa lokacin da aka fasa ta aka kuma ruguza ta a ranar tara ga watan nuwamban shekara ta 1989 merkel wacce ta girma a gabashin jamus mai bin tafarkin kwamnisanci ta ce katangar berlin ta kau kuma wannan na koya mana cewa babu wata katanga mai raba al'umma da kuma takaita 'yanci da tafi karfin a rusa ta komai tsananin tsawonta kuma komai tsabar fadinta haka zalika tara ga watan nuwamba ɗin shine kuma zagayowar ranar kristallnach wato lokacin da aka kai hari kan yahudawa a fadin kasar ta jamus a zamanin nazi a shekara ta 1939 wanda ya zama somantaɓin abin da zai biyo baya wanda shine kisan kare dangi na holocaust to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausan muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump na shirin tarbar shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan a fadar white house ranar 13 ga watan nuwamba 'yan makonni kawai bayan da turkiya ta kaddamar da hari a siriya kan mayakan urdawa waɗanda daɗaɗɗun abokan tafiyar amurka ne a yakin da ake yi da 'yan ta'addan ƙungiyar isis yayin da duniya ta mai da hankali kan batun mutuwar shugaban ƙungiyar isis abubakar al-baghdadi a makon jiya a wani farmakin da amurka ta kai a arewa maso yammacin siriya turkiya ta yi amfani da wannan damar wajen ci gaba da kai hare-hare kan urdawa erdogan ya jaddada ƙudurin ƙasar na ci gaba da yaƙi da ta'addanci a siriya bayan mutuwar al-baghdadi jiya asabar ɗaruruwan masu ziyarar ibada daga tsirarun al'ummar nan ta sikh a ƙasar indiya sun ƙetare iyaka zuwa ƙasar pakistan ba tare da amfani da takardun biza ba a karan farko cikin shekaru 72 don yin ibada a ɗaya daga cikin wurare mafiya tsarki gare su irin wannan haɗin kan wanda ba a saba gani ba na sauƙaƙa ma masu ziyarar ibada na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin karuwar taɓarɓarewar tsatsamar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin nukiliya sanadiyar wasu matakan da india ta ɗauka kwanan nan a yankin kashmir da ake takaddama a kai da india da pakistan kowace na iko ne da bangare guda na wannan yankin na hamalaya to amma kowace na kuma ikirarin cewa yankin gabaɗayansa mallakinta ne jiya asabar kotun kolin india ta mallaka ma mabiya addinin hindu wani fili da ake rikici a kai wanda hakan ya ba da damar gina wani haikali a garin ayodhya a arewacin indiya inda shekaru 25 da suka gabata wasu mabiya addini hindu masu bore suka rusa wani masallacin da aka gina tun a karni na goma sha shida yayin da suke yanke wannan shari'ar su kuma alkalan sun tabbatar da cewa a yi adalci musulmi a basu madadin filin. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamurin da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Yanzu sai a ajiye hamayya a mara wa gwamnatin Buhari baya tun da shari'a zaɓe ta kare In ji jami'in labarun cibiyar kamfen ɗin Buhari Gidado Ibrahim. Ai da mutane sun nuna farin ciki in sun gamsu da hukuncin shari'ar zaben in ji Buba Galadima. Me yasa ake magana tsigewa ko aka san haka ga gwamnan Taraba maimakon bin shari'ar zaɓe haikan? waɗannan da ra'ayin mai baituka na siyasa da zaɓe haruna ningi kan zaben najeriya za su zo muku cikin shirin da yardar allah biyo ban kammala shari'a zaben shugaban najeriya inda kotun koli ta tabbatarwa shugaba buhari nasara jami'an kamfen na nuna lokacin ajiye makaman hamayya ya yi in ya so a jira sai allah ya kai rai zaben uku gidado ibrahim shine daraktan labaru na kungiyar kamfen din buhari wato bco abin da nake son mutane su fahimta dukkan shugaba da allah ya zaba wa al'umma yana zaba musu ne gwargwadon yadda halayen mutane suke abinda kowa ya yi faɗa ne akan shugaban ƙasa muhammadu buhari mutum ne mai tausayi kuma babu yadda za a yi shi ya yi wani abu da zai fi zafafawa waɗanda suka zaɓe shi sai dai shi ciwo idan mutum ya ji to dole fa sai da zafi ne ake warkar da ciwo abin da ke son bayan najeriya shine in ƙara ba su haƙuri iya gatin da za su yi ma jam'iyyar nan sun yi mata amma ina da ƙwarin gwiwa da ni da waɗanda suke kusa da ni wannan wahalar ba za ta ɗore a jikin mutane ba mutane su yi haƙuri insha Allah za su ga sauyi abin da shugaban ƙasa kullum yake faɗa cewa akwai shirye-shiryen da yake kuma shirye-shiryen wannan za su wakana yanzu aka fara insha Allah idan mutane suka hakuri za su gani a ƙasa saboda haka bani sa ran PDP ko wata jam'iyya za ta iya zuwa ta kwace mana sandar mulkin a hannu ba na kawo wannan domin duk damejin su suka yi mu gyara Allah ya kawo wannan gwamnatin take yi kuma tun da ko gyara take yi damejin da suka yi ya isa ya nuna ma mutane inda za su koma. Yan damijin da yawa suna nan a cikin ku da su ne wato kuka haɗa kai za ku yi gyaran kenan? To, ah, asali al'amura musamman na siyasa kusan kowa yana da haƙƙi a ƙasar nan wanda yake jam'iyyar mulki da wanda baya jam'iyyar mulki but duk wanda ya kuskure ya saba dokar ƙasar nan ko a cikin jam'iyya yake ko a cikin kishiyar jam'iyyar yake wato jam'iyyar adawa doka za ta yi maganinsa matsawar akwai hujja a kansa saboda haka kada mutane su ɗauka da naman alade da naman saniya duk za a iya haɗa su zama ɗaya a'a akwai bambanci ai wani naman aladin ma ya fi so a kan saniya a gaskiya naman saniya ya fi na alade ko a cikin tarihi alade gida da wajen ka ne watakila ina ganin kusan ga al'umma Gida da ai sai dai a jira a ga ƙaho tunda an ce gafara sa. ga wanda magoya baya ba mamaki sun gani masu amayya ko yana cewa a'a shugaba Buhari tun a wa'adin farko ya yi batun na ganin ƙaho. Nan take kakakin kamfen ɗin PDP Buba Galadima ya ce da mutane sun gamsu da hukuncin duk hamayyar mata ƙari. Da wannan hukunci da ko ta yanke da ya karbi abun al'umman Najeriya. Da yanzu ana nan duk cikin ƙasar ana bukukuwa, ana nishaɗi, waɗansu na yanka raguna, waɗansu na dafa tuwo suna baiwa mutane. Dan suna murnar shugaba Buhari ya tsira daga zaɓe, ya tsira daga kotu. Amma dukkan inda ka je a Najeriya ana zama kamar ana zaman makoki, babu mutum ɗaya da yake ko murmushi ko fuskarsa take nuna annuri. Tabbacin cewa fa a duniya ma al'umma ba su karɓi wannan hukunci da alkalai suka binne ba. Da yau a ce an kori gwamnatin shugaba Buhari, billahi lazi daga Lagos zuwa Maiduguri daga Kalaba zuwa Sokoto yau gaba ɗaya al'umma za su kwana suna nishaɗi, suna zuba ruwa a ƙasa suna sha. Don sun san cewa fa'ida ta zo musu amma yanzu dukkan al'ummar Najeriya da waɗanda suke goyon bayan wannan gwamnati da wanda ba sa goyon baya su jira sakamako duk wanda ya ce wannan gwamnati ta yi masa billahi lazi ina zai sai kaga kukan shi da hawayensa don wannan gwamnati yanzu ta samu dama da za ta miƙe kafa buhun shinkafa sai ya kai dubu hamsin. Shin buba galadima ne bai yi murna ba da sauran masu ra'ayi irin nasa? In mun samu dama, za mu ɗauko ra'ayoyin masu zaɓe mabambanta kan wannan lamari. yanzu za mu leƙa jihar Taraba inda batun tsige gwamnan da aka ayyana a matsayin wanda ya lashe zaɓe a karo na biyu bai ƙare ba ga Ibrahim Abdulaziz. na ko tasowa ne a daidai lokacin da wasu 'yan siyasar jihar ke zargin cewa gwamnan bai zama da kuma kasa tabuka wani abun a zo a gani tare da watsi da wasu kusoshin jam'iyyarsa ta pdp ambasada hassan jikado jakadan najeriya kasar Tirini da tobago da ke ma zama tsohon shugaban jam'iyyar apc a jihar ya ce lokaci ya yi da 'yan majalisar dokokin jihar za su tsaye gwamna a yanzu. A yankinsa gashi irin kisan gillan da ake mutane babu iyaka. Sannan a ce kuma wannan ya ci gaba da eh, rigi mulkin eh, Taraba. Yau a Taraba babu asibiti guda ɗaya da take aiki, babu makaranti, babu hanyoyi, babu komai. Muna kiran wa'annan shugabannin mu su haɗa kai. Wallahi, wallahi idan muka bar irin wa'annan ƙarshe mu za mu wahala. Su ajiye bambance-bambance na addini da ƙabilanci da yanki saboda jihar mu ta fi kowace jiha koma baya. Wasu na ko danganta wannan batun tsegewar ne da guguwar da ta kunno a majalisar dokokin jihar taraba a makonni biyu da suka gabata to ko me ake ciki game da wannan batun tsige gwamna honorable bashir muhammad bafe shine shugaban kwamitin yada labarai na majalisar sauƙin jihar taraba cewa ya yi batun tsige gwamna babu magana din duk wanda ya faɗa ya faɗa ne abin da yake tunanin sa ne kawai a matsayin mu a ce kam ba mu san wannan ba saboda bai yi abin da za a tsige shi ba to the best of our knowledge ko tsarin mulki ya ce abin da yan majalisa suka ga ya zama abin da ake kira gross misconduct eh, na wuce ka'ida ko na yin wasu abubuwan da a ganin su constitution ko tsarin mulki ya ba ma yan majalisa ganin dama ko sannu ne kace in a ganin daman su ya constituting gross misconduct to zai zama hujja ne na tsige to amma har yanzu babu maganan tsige gofna kuma ba ma tunanin yin wannan abun ko a wajen kuna gani kamar kan shi gwamnan bai taka ga doka ba ko kuma a bai abin da za tsige shi ba eh sai mutum ya taka doka ne sai a ga yayi laifin da zai sa a tsige shi kuma ya taka doka to ba sai mun fada ba ma ko kiraye-kirayen jama'a ma kawai zai sa a ce za a tsige shi amma yanzu bai bai ta amma gani bai wani abin a zuwa gani ba eh ko mutum ya tabuka wannan kam na kansa ne da na siyasansa da tarihinsa in an zabe ka in ka ki tabuka komi jama'a ne za su yi alƙalanci ba wai hujja na tsige mutum ba ne gwamnan jihar Aktadare Disan ku ta bakin hadiminsa ta fuskacin hakokin siyasa Abubakar wa yace shi fa ko a gilansa inda shi ko aiki ne ya a gaba mutane ne ba su sani ba jita-jita ne ne suke yadawa amma ba gavna mai zaman state nashi kamar gavnan taraba don gavnan taraba yanayin wata bai fita ba gavnan da zai yi wata daya bai fita daga state nashi ba za ka zagaya nigeria nan duka ba za ka same shi to amma idan mutane suna faɗin nasu ba za ka hana su faɗa ma abin da suka ga dama ba amma dai ni na sani gavnan taraba ba mai yawace yawace ba ne. Muna fata gwamna Dixon ishaku da hadiminsa ke cewa ba mai yawace yawace ba ne ya zanta da manema labaru kai tsaye don bayyana matsayarsa kan wannan takaddamar da kansa. Yanzu kuma ga tsohon mai baitukan siyasa Haruna Aliyu Ningi da ra'ayinsa kan yanayi da zaɓe a Najeriya. Shin tabaransa ya hango masa sauyi? Wato abin sai ya ɗore maka kai a ƙasar nan. Saboda duk zaɓin da talaka yake wato ba cin gajiyarsa. Ko lokacin da aka fara kamfen a 2019 ana ce za a yi zaɓe ne tsakanin corruption da integrity wato masu gaskiya da masu da hana na hau shafi na facebook na cewa talaka ana ka ne wannan shugabanci da ake nema ba tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya ba ne tsakanin masu akwai ne da kai talaka domin duk abin da za ku yi in ji shugabannin ne da muka san su idan ka zaɓe su ma hakan za su koma can su haɗa kansu ci gaba da almundahan da dukiyar ƙasa ko kuma ana can an bar ku wannan yana apc wannan yana pdp ana zagin juna a mutuncin juna amma su babu haka tsakanin su a ƙasan nan ba mu da shugabanni yan jari hujja ne kawai duk wanda ga an kawo shi ta ci muku kaza kaza kaza kaza amma da zare ya zo ko yana da kyakkyawan niyya dama zaɓen ƙasar nan kuɗi ne in ba ka da shi wanda za su ke da kuɗi za su kawo ka su ɗora ka da aka sun kaka sun dora ka dole ne sun kashe kuɗin su sai da suka yi da kai so ta ina talaka da ya samu cin gajiyar zaɓe ina ganin abin da ya rage wa talaka yanzu a nan gaba shine sai ya koma yarjejeniya da shi da zaɓaɓɓe muna da matsala kaza ka zo mu zauna da mu da kai ka sa hannu mu sa hannu in an gama a ajiye idan an zaɓe ka baka kai ba a kai ka kotu to in ana zuwa kotu ana kai zaɓaɓɓe to daga nan za a fara gane cewa talaka ya fara wayewa haruna kana so a ɗauke wannan doka ta rigar kariya ga 'yan siyasa kina kwarai makwa dole a ɗauke ta saboda wannan riga ita ce rigar zalunci ita ce take sa suke cin amana ƙasa ba tare da komai ba amma daga lokacin da aka ce zaɓaɓɓe bai fi ƙarfin a gurfanar shi a gaban kotu ba to za a rage cin haƙƙi da kuma cin dukiyar jama'a so da haka dole talaka shi ma ya ɓullo musu ta inda suke bullo masa suna amfani da ilimin su ne to da haka shi ma sai amfani da nasu ilimin haruna ka goyi bayan jam'iyyar pdp da ta fara mulki a wannan sabuwar siyasar daga 1999 ka dawo kuma kama yi watsi da ita ita ma ka nuna ita uwa ce wace ba mai kirki ba wasu abubuwa da irin waɗannan yanzu kuma to ai ga 'yan adawa nan su ma sun zo sun samu mulki su ne waɗannan haɗakar jam'iyyu da suka narke suka yi apc din nan shin har yanzu gyaran bai zo ba ne gaskiya babu wani gyara da ya zo kusan ma in ce abun ya da taɓarɓarewa domin me domin mun yaƙi gwamnatin ba wai don ba ta yi bala mun san ta yi da ƙoƙarinta amma muna ganin cewa ƙoƙarin da take ya gaza abin da ake bukata a ƙasa shi sa muka yaƙe ta muka kawo wannan da sunan canji muna tunanin cewa canjin in ya za a samu fiye da abin da aka samu a wancan karo to amma abin da ya ba mu mamaki shine a shekara hudun farko sai aka samu tsanani da tsadar rayuwa fiye da wancan gwamnatin da ta wuce sannan abin da muke tunani za mu samu na sauki ba wanda ya samu kuma an ce ana tara kuɗi domin a talaka aiki har yanzu babu aikin da ake wata raka. to in dai haka ne mene ce jimi sai a ce ma gare jiya tunda jiyan ana ɗan taɓa aikin kuma talaka ya ɗan samu aljihunsa to yanzu babu aikin babu abin da talaka yake samu aljihunsa cewa aka yi waɗancan shekaru goma sha shida na jam'iyyar pdp su suka mai da ƙasar yadda gyaranta wato ma'ana kalmar nan ta za a iya gyara yana da wuya amma rusa abu wato a ɗan ƙanƙanin lokaci sai a rusa yanzu idan an ce a mulkin shekara sha shida pdp ta lata ƙasar nan me ta rushe me aka gina shi kafin zuwan da zo ta rushe shi shine abin tambaya tattalin arziki da to ta samu yayi ƙasa ne zuwan ta ya ƙaru. birane da suke kasan duk ban ɗauke maka ko guda ɗaya ba ina ban da kaduna da likai ko lagos da kaduna sun ci albarkacin wannan shekara sha shida sun karu sun ci gaba fiye da yadda kake tsammani bari kuma saurin biranen jihohi so kaga ba wai rushiya ba ne ginawa ne amma kadi akwai kurakurai da ake yi wanda muke tunanin cewa idan wannan gwamnatin ta zo za ta gyara su sai muka samu kuma an gaza gyarawa kaga zaben da aka yi na tunanin cewa canji canji canji har muga mu ga canjin ba amma ba mu san sauran shekarun nan da za a yi ba amma dai a shekara hudu ta farko ba a dasa tubalin da muke tsammanin za a samu wannan canji da cin gajiyarsa ba. Masu sauraro duk da wannan ra'ayi na Haruna Aliyu Ningi muke kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da sauran kafafen labaru masu hulɗa da muryar Amurka da kan sa wannan shirin ni Nasiru Adamu Eli Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A kwanakin baya ne aka gudanar da wani gaggarumin biki domin tarbar sabbin mayakan jiragen yaƙi goma sha uku suka kammala samun horo daga ƙasashen waje. Babban abin da ya fi jan hankali shine yadda wasu sojoji mata guda uku suka kafa tarihi ba ma a rundunar mayakan saman Najeriya ba amma a ma baki ɗayan rundunar sojojin Najeriya. a karan farko cikin shekaru 55 da kafuwar rundunar sojojin saman najeriya an sami wasu 'yan mata guda biyu da za su tuka jiragen yaƙi don fafatawa a filin daga Flying Officer kafayad Sani, 'yar asalin jihar Kogi da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Ita ce sojin sama mace ta farko da za ta fara tuka babban jirgin yaƙi wato Alpha Jet a tarihin Najeriya. Kuma na tambaye ta koya ta ji da hakan? It's a privilege for me to be winged as the first female fighter pilot in Nigerian Air Force. Wannan babbar dama ce kasancewar ni ce mace ta farko da zan fara tuka jirgin yaƙi a Najeriya. Kuma ina da shekin lulawa sama don zuwa filin daga. musamman yankunan da ake fama da matsalar tsaro irin na masu da kayar baya don ba da ta gudumawar. Dama can wannan shine irin aikin da nake sha'awa kuma na zabar wa kaina. Babu wani dalilin da zai sa ba zan sarrafa babban jirgin yaƙi ba. Ita ma Flying Officer Tolulope Arotile ita ce mace ta farko da za ta tuka jirgin yaki mai saukar ungulu a nigeria. kuma ta min karin bayani. So I've started my race right from the Nigerian Friends Academy and up to this point I still am still on the race. Na fara ta da jirgi tun ina makarantar horar da hafsoshin soja wato NDA kuma abin da nake yi kenan har yanzu har sai na gama da wannan aiki na gidan soja. Abin da nake so in ce shine ba za ka daina ba da kokari ba a irin wannan gwagwarmaya. Wani lokaci mutane sukan sare yayin da suke kan azamar yin wani abu amma abin da mai farantawa a ta ba da kokari har sai haka ta cimma ruwa sannan mace ta uku ita ce master warrant officer grace ta bawa garba da ta kure iya girman mukami a bangaren waɗanda ba hafsoshi ba ne wato mukamin air warrant officer wacce ita ce mace ta farko a mata rayin sojoji mata a Najeriya baki daya da ta cimma wannan matsayi. Na gode mishi kuma na gode ma Chief of Air Staff namu Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. Ya duba duk aikin da nake yi da kwazona da kokarina da kuma cikin girmansa ya ce ya cancanta ya bani wannan promotion. Na gode mishi kuma ina fata Ubangijin Allah zai taimake shi duk cikin duk abin da yake yi zai albarkace shi. Aiki kwazo cikin cikin aiki duk inda mutum ya samu kansa ya aiki tsakaninsa da Allah ya kuma nuna gaskiya kuma professionalism ya kamata ya nuna kar ka yi kiwuya kar kuma ka rena aiki don baka san abin da Allah ya shirya maka a gaba ba kamar ni na shiga Air Force na shekara 33 kafin aka bani wannan rank dogon zamana a kan rank daya a shekaru 25 da aiki ban taba gani na yi jinkiri cewa ba bani ne masayi ba bari in ja baya ko kuwa in nuna wani hali ba na ci gaba da aiki na na bar ma Allah komai kuma Allah ya kawo lokaci da sun gani su manyan ya cancanta su bani wannan masai har suka bani so ba abin da zan ce shine kowa inda ya samu kai shi ya yi gaskiya ya aiki tsakanin sa da Allah. Ministar harkokin mata ta Najeriya, Dame Pauline Talen, ita ce babbar bakuwa ta musamman yayin wannan biki. Babban godiya ga Allah, babban godiya wa President da ya ba da cikakken goyon baya wa shi Chief of Air Staff da aka samu zarafi a yi training wa'annan 'yan mata. Yau mun breaking record tarihi ta ciko su yan mata biyu da suka je training a america ma yana nan a record cewa sun breaking record kuma united states of america sun ji daɗi domin sun yi abin da ya ba kowa mamaki domin koyon baya da muka samu a nan daga kun shugaban kasa ko ana amima in ka tuna fati da ya wuce da aka yi abin na passing out na military a can kaduna I the best outstanding mace ne that had the best award. So wannan ya nuna cewa Allah na tare da mata Najeriya eh, mata za su da wannan tarihin da shi Air Marshal Sadiq Abubakar ya kafa. Eh. Kina tunanin wata rana samu cewa ya staff mace. Da ikon Allah ba abin da Allah ba zai yi ba. Muna fata in dai wa'annan uku sun yi wannan sun yi breaking tarihi wanda ba taba an gani ba a shekaru hamsin ko? Mm, hamsin da biyar. Hamsin da biyar. To mun kusa mu samu mace da za ta ɗauki kujeran ce. Cikin shekaru hudu rundunar sojojin saman Najeriya ta horas da matuƙa jiragen yaƙi sama da guda ɗari a wannan fanni. Kuma babban hafsan hafsoshin sojojin Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya ce duka wannan nasara fa ya biyo bayan irin goyon baya da suke samu daga shugaba Muhammadu Buhari. Kace kamar jirage lokacin da shugaban kasa ya zo kashi 35 ne na jiragen da za su iya tashi ke tashi a najeriya yau yes a lokacin da ya zo yanzu kuma muna maganan kashi 78 zuwa 82 ga ashe akwai kudade da ake kawowa wanda kuma ana sarrafa su in ba haka bayan da za a jirgi ya tashi kowane awa ashirin da biyar da jirgi ya tashi sai kayi maintenance nashi kuma yawanci waɗannan wani lokuta sai ka siyo kayayyakin daga waje saboda haka idan kudaden nan ba sa tafiya inda ya kamata to lallai ba za a samu nasarar da ake samu kwanan nan ma muka yi wani bincike mu gano yawan ah, awoyin da yaran mu suke shawagi kowane wata so abin al'aji ya fito daga ciki saboda ni na fara flying alif 980 kuma na ci gaba da flying daga cadet har zuwa rank na air vice marshal major general ina tuka jirgi kuma amma eh, zuwa the last time da na tuka jirgi 2011 wajen uh, shekara takwas kenan to amma waɗannan shekaru 31 shawagin da na yi gaba ɗaya awa dubu biyu ne a sama meanwhile yau ga wani wanda yake lieutenant ne flying officer ne gaba ɗaya zaman shi a air force bai fi shekara hudu ba amma a yanzu haka ya yi shawagi fiye da dubu uku awa dubu uku ni abinda na shekara shekara talatin da ɗaya dubu biyu eh to shi kuma a cikin awa shekara hudu ya yi dubu uku da ɗari biyar to menene yake faɗi wannan abin da yake faɗi shine al'amuran eh, an samu ci gaba yawwa za a samu ci gaban ka duba yaran mu yawanci wanda suke kaman tuka jiragen shugaban kasa da sai ka kai matsayin brigadier general kafin ka zama kana tuke a yau kuwa akwai captain akwai wanda ne uku ne amma yana tuka jirgin saboda ya samu horo ya samu jiragen ya samu training ya samu goyon bayan gwamnati wasu daga cikin matasan sojoji maza da aka yaye yayin wannan didima su ma sun bayyana godiyarsu da farin ciki bisa yadda suka samu nasara a wannan bangare. sunana flying officer abubakar usman to na farko um, da fari na miƙa godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana ba kowa bane a nigerian air force yake samun irin wannan dama amma allah ya zaɓe mu cikin yan kalila to kaga ku akwai muna da kowane dalili na cewa ah, godiyar mu ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala bayan nan sai ga leadership of nigerian air force shi air marshal sadiq abubakar wanda ya zaɓe mu cikin wa'inda ya tura a kasashen waje muka je muka yi koyan yadda ake tuka jirgin sama a ƙasar south africa kafin da ka yi maganan cewa mu mayaka masu tukin jirgin sama ne na yaƙi farko ya kamata a ce ka dawo da magana baya cewa farko dai mu sojoji ne mun samu horarwa a makarantar horarwa ta nigerian defense academy wato makarantar horar da hafsoshin sojoji da ke kaduna kenan so ko ba ta sama ba na tabbatar maka cewa muna shirye don ganin cewa najeriya ta zama in ta zauna yadda take an samu cikakken tsaro da zaman lafiya a wannan kasar da yardan allah za mu ba da iya mu don ganin cewa duka matsalolin da muke samu na tsaro a ƙasa a wannan lokaci mun kawo su karshe ba da nan ba da jimawa ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria shirye-shiryen na zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu raro anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. ta adireshinmu na voa hausa da kuma shafin mu na facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu ni sarfila hashin gumel ke cewa muka kasance lafiya. voa africa a niamey